Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Shugaban hukumar jam ya nemi afuwan 'yan kasar cikin hawaye kan faduwa jarabawar da dalibai suka yi a bana. Kotu wato kotu a Murtaniya ta zartarwa tsohon shugaban kasar hukuncin daurin shekaru 15 a gidan kaso. Hakanan za ku ji cewa a yau ne ake sa ran kasashen Rasha da Ukraine za su shirya tattaunawa ta kai tsaye a Turkiya. yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar kula da jarabawar shiga manyan makarantu ta najeriya jam ta nemi gafarar jama'ar kasar saboda matsalolin da aka samu wajen jarabawar bana wanda ta kai ga galibin dalibai sama da miliyan guda da rabi ne wato suka kasa samun makin da ake bukata. shugaban hukumar farfesa ishaq olaide cikin hawaye miga gafarar jama'a da kuma daukar alhakin lamarin malam umar gwani masanin harkar sadarwa ne ya mana tsokaci a kai hakikanin gaskiya babban jinjinawa zan yi wa shi shugaban hukuma ta jarabawa ta jam da ya samu karfin zuciya da har ya fito ya nemi gafara na mutane saboda shi wannan matsala matsala ne da ya faru kasancewan ita hukuma ta jarabawar ba ta da ma'aikata isassu wanda suke da kuma kwarewa da za su iya gudanar da wannan jarabawa din wanda tun lokacin da aka jarabawa na gwaji din ita hukumar jam ta gano 'yan matsaloli da aka fuskanta wajen eh, gudanar da jarabawa din so sai aka sabunta manhaja ɗin aka kuma ba da shi wannan sabon manhaja ɗin wa su masu gudanar da jarabawa ɗin wanda shi ɗan kwangila bai samu ya gudanar da wannan sabunta manhaja ɗin ba malam umar sale gwani to a biyu mu a nan gaba za a ji cikakkiyar tattaunawar tsohon shugaban najeriya na mulkin soji janar yakubu gawan mai ritaya ya ce kasar ba za ta sake komawa ƙarƙashin mulkin soja ba a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen wani taron ƙaddamar da littafi a abuja babban birnin ƙasar gawan ya ce kamar yadda a lokacin mulkin soji sojoji suka ba da gudunmuwa a bangaren tsaro da kuma ta tattalin arziki a yanzu ma ya kamata su ci gaba da mara gwamnatin dimokuraɗiyya baya to a jamhuriyar nijar kuwa gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago ne na malaman makarantun boko da na koyar da sana'o'i da kuma fasahohi suka tsunduma wani yajin aikin kwanaki uku da nuna fushinsu game da yadda gwamnati ta yi watsi da su wato ta yi watsi da wasu jerin bukatunsu musamman daukan 'yan kwangila aikin dindindin wannan yajin aiki da shine mafi girma da wata kungiya ta shiga tun bayan da sojoji suka karbi mulki a kasar ga rahoton da abdullahi isa hada mana tura buƙatar ɗaukar 'yan kwantiragin aikin dindindin da kasa biyan wasu alawus ne suka arzika gamayar ƙungiyoyin malaman na makarantar shiga yajin aiki don su nuna matsayinsu kulibali abdurrahman jigo ne a gamayyar takamaimai abin da muke so da gwamnati a harin harko tukwana a ɗauki 'yan kwantaragi a sa su aikin gwamnati na tintintin alawus alawus ba shi wanda ma'aikatan koyela kwal suka tambayo gwamnati kenan gwamnati ta zamna ta ce to za ta ɗora da ko da ka kaza ne a kowane wata ta ɗora ragewa shine baki abin da muka tambaya tuni dai malaman makarantar suka karɓi kiran yajin aiki inda suka ƙaurace wa makarantun nasu sabili da haka muka ji ta bakin wasu daga cikin malaman. Ishma Malam Musa wannan buji yajin aiki wallahi tilas ne kama mu an bi hanyoyin da za a kwatanta mu gwamnati a samu maslaha to abi ya gagara. Suna na Murtala Ibrahim ka san kura an ta kai bango dole a hoto. kuma wannan yajin aiki da muka kama ba wai na wasa bane da gaske ne muke in ta kama a rihe examen ma duka rihe ya zami. na na Halima Rabi Ali amma masha Allah kusan a ce kowane mushama bayya wurin aikin shi a yanzu malama umma shi wani yajin aiki muna watan kan a ce za a yi da sashi mu samu biyan bukata dan a tsira shi yajin aikin ya zo a lokacin da ake ta shirye-shiryen fara jarabawar karshen shekara don haka iyayen ɗaliban ke ganin abin kan iya karewa akan 'ya'yan nasu wanda ya sa suka yi kira ta bakin shugaban iyaye ya'u mashalalle yana mai cewa shi mutum yana neman haƙƙin shi ba a hana shi amma shi rayuwa ta duniya babu abin da hitan tamnawa mun roƙe su su zuba wuce su ruwa su yaƙuri yanzu da kuma ƙarshen ta muke. Abdullahi Isa, Lagos, RFI Hausa. lauyan fitaccen mai fafutuka karkashin inuwar ƙungiyoyin fararen hula da aka kama tun a watan disambar shekarar bara musa cangare sun bayyana tsare shin da ake yi a matsayin abin da ya saba wa ƙa'ida, sanarwar da lauyoyin nasa suka fitar ta ce ana tsare da musa cangare ne ba bisa ƙa'ida ba kuma hakan na a matsayin karya dokar kasar da kuma ta kasa da kasa da Nijar din ta sanya wa hannu gare wanda shahararren dan jarida ne ya kasance daga cikin masu sukan lamirin gwamnatin mulkin sojin da suka kwace mulki a kasar ta Nijar a watan Yulin shekarar 2023 kimanin mutane 100 ne hukumomin mali suka kama daga cikin masu zanga-zangar neman ba'asin kamen wasu fararen hula 30 da wasu mutane sanye da kakin soji suka yi a cewar shaidu mutanen da aka kama fulani ne waɗanda ake zargin su da alaƙa da ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi wani jami'i a yankin diafrabe da ya nemi a saka sunansa ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa ap cewar wasu mutane sanye da kakakin sojojin mali ne suka kama mutanen a ranar litinin kuma har yanzu ba a san inda labarinsa yake ba. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kotun ɗaukaka ƙara a Murtaniya ta zartar wa tsohon shugaban ƙasar Muhammad Ud Abdulaziz ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan kasu bayan da ya ɗaukaka ƙara akan hukuncin ɗaurin shekaru biyar da aka yanke masa bisa aikata laifukan karkatar da wasu kuɗaɗe shekaru biyu da suka gabata. Nasiru Sani na ɗauke da cigaban labarin. Tsohon shugaban wanda ke ɗaure a gidan kaso tun a hukuncin farko da aka yanke masa a watan Janairun shekarar 2023 ya bayyana ne a gaban kotu tare da kusoshin gwamnatinsa da su ma ke fuskantar tuhume-tuhume akan amfani da matsayi wajen wadaƙa da dukiyoyin al'umma. Har ila yau kotun da ke zamanta a babban birnin ƙasar Northshot ta tabbatar da hukuncin karɓe ilahirin kadarorin tsohon shugaban ƙasar tare da daƙile dukkanin haƙƙoƙinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa. Wani wakilin kamfanin dallancin labarun Faransa AFP ya bayyana cewa da jin wannan hukunci sai tsohon shugaban na murtaniya aziz mai shekaru 68 ya kasance tamkar maraya masu bincike dai sun yi kiyasin cewa aziz wanda ya shugabanci kasar da ke arewa maso gabashin afirka mai adadin mutane miliyan hudu da dubu ɗari biyar na tsawon shekaru sama da goma ya mallaki kadarori da tarin dukiya da ta kai dala miliyan saba'in a lokacin mulkinsa an kuma yanke masa hukuncin farko na ɗaurin shekaru biyar a gidan yari ne bayan da aka same shi da laifin halatta kuɗin haram a watan disambar shekarar dubu biyu da ashirin da uku asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce kimanin marasa lafiya dubu ɗaya ne ke fuskantar ƙarancin ruwan sha a yankin dafur bayan da wani makamin atilari ya lalata tankar ruwa a asibitin da suke kwance. rasha da ukraine sun shirya don tattaunawa ta kai tsaye a turkiya a karan farko tun bayan da yaƙi ya barke tsakanin ƙasashen biyu a watan fabrairun shekarar 2022 biyo bayan ƙudurin da shugaba vladimir putin ya miƙa game da hakan Michael Kudusin na ɗauke da ƙarin bayani. An taɓa gudanar da tattaunawar kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine a manyan biranen ƙasashen wato Moscow da Kiev da kuma Washington da Riyadh na Saudiya baya ga wasu ƙasashe a nahiyar Turai. yanzu dai hankula sun koma birnin santambul na turkiya kasar da ta ce tattaunawar za ta kasance ci gaban wancan tattaunawar da aka fara yi a cikinta ne ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka marco rubio da jakadun kasar na musamman steve witkoff da kate kellogg su halarci wannan zama a wata alamar farko ta yunkurin sulhun ta rikicin bayan tsaiko na makonni shugaba vladimir putin wanda ke fuskantar matsin lamba daga amurka da turai akan tsagaita wuta na kwanaki talatin ya gabatar da tayin tattaunawa ta kai tsaye tsakanin wakilan rasha da ukraine a turkiya wannan alhamis ya ɗauki wannan mataki ne duk da cewa masu fashin baki a rasha sun shafa makonni suna ta yada hasashen cewa tattaunawar da ukraine ba za ta yiwu ba duba da yadda ake kokarin cewa shugaba zelensky na ukraine ba halastaccen shugaba ba ne hare-haren da isra'ila ta kai yankin gaza a jiya ya hallaka akalla mutane 84 daidai lokacin da a kaikaice ake ci gaba da tattaunawar tsagaita wuta a qatar ma'aikatar lafiyar gaza ta ce mutane 50 daga cikin waɗanda aka kashe an kashe su ne a yankin jabaliya sannan kuma aka ƙara kashe wasu mutane goma a kudancin birnin kan yunus kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga rundunar sojin isra'ila kan lamarin. To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da shamsiya haruna barka da safiya na gaishe da ka misali barka da aiki wato dan wasan gaba na nottingham forest taiwo wani kenan mm. ya farfado daga suman da ya yi bayan tiyatar hanji da aka masa sakamakon fashewarsa da ya samu a wasan da suka buga da leicester city ranar lahadin da ta gabata to a ranar litinin ne aka garzaya da wannan dan wasa asibiti bayan karan da ya yi da tirken da ke jikin raga mm. a lokacin da yake kokarin zirawa kungiyarsa kwallo kenan wanda suka tashi a wasan kunnen doki da cibi da biyu to bayan an yi masa tiyatar farko ne kuma aka ci gaba da karashin da ya rage ajiya kenan bisa yanayin yadda jikin nasa ya nuna ne likitocin da ke masa aiki suka yi masa allurar da ta sanya shi suma to a lokacin da ya karo da turkin ragar an ba shi doguwar kulawa kuma har ya shiga cikin fili domin karasa wasan kasancewar ana dabda tashi tun da cikin minti hamsin da tamanin da takwas ne ya ah, ci karo da wannan turke da ke jikin raga sai dai kuma jikin nasa ya ki bashi haɗin kai abin da ya sanya ma kocin kungiyar nuno santo ya cire shi daga ah, filin wasa kuma tun daga lokacin ne jikin fa ya nuna babu daɗi mm. to kamis manchester city ta gana da ɗan wasan bayan leverkusen florian wirtz mai shekara 22 kan yiwuwar siyan ɗan wasan ɗan ƙasar jamus ita ma dai liverpool ta tuntuɓi wannan ɗan wasa domin ganin ta mallake shi a wannan wannan kaka shi eh, da wannan dawa sai farin jini a bana ke Real Madrid ita ma eh, tana kokarin ta mallake shi to katse eh, da alama dai ko kasango ne <laughs> shi wannan dan wasa to kungiyoyin Premier da suka hada da Manchester City da Arsenal na zawarcin dan wasan gaban Real Madrid Rodrigo mai shekara 24 yayin da rahotanni ke cewa shi wannan dan wasa dan kasar Brazil na takun saka da ma'aikatan club din to shi yasa kila su waɗannan kungiyoyi suke ganin hakan ba zai ba zai ji daɗin kasancewa a ita wannan kungiya ta Espaniya ba. Kisan dan wasan na nema a bashi lokacin buga wasa sosai eh. kamar yadda sauran takwarorinsa na gaba a Real Madrid in suke da. To amma eh. kuma hakan bata samu ba kila wata mai ba in kila ya sauya da wannan din dan wasan. To haka zalika ita Real Madrid din na son biyan sama da euro miliyan hamsin wajen ganin ta mallaki dan wasan bayan Spain Dian Hutchinson kenan mai shekara ashirin daga kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da ke Premier Ingila. Mm. To nan inter milan ce ke zawarcin dan wasan gaban manchester united joshua zirkzai kenan inda liverpool ta ce ba za ta karbi kusan euro 900 daga real madrid ba domin baiwa dan wasan bayan ta alexander mai shekara 26 damar komawa kungiyar ta spaniya cikin dan gajeren lokaci to muna godiya shamsiya Hukumar kula da jarabawar shiga manyan makarantu a Najeriya jam ta nemi gafarar jama'ar kasar saboda matsalolin da aka samu wajen jarabawar bana wanda ta kai ga ɗalibai sama da miliyan guda da rabi suka kasa samun makin da ake bukata. Shugaban hukumar Farfesa Ishaq Oloyede cikin hawaye ya nemi gafarar jama'a da kuma ɗaukar alhakin lamarin. Dangane da wannan matsalar Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Malam Umar Sale gwani masanin harkar sadarwa kuma ga yanda zantawar su ta gudana malam umar sale eh, gwani da farko me zaka ce akan wannan neman gafara hakikanin gaskiya babban jinjinawa zan yi wa shi shugaban hukuma ta jarabawa ta jam da ya samu karfin zuciya da har ya fito ya nemi gafara na mutane saboda shi wannan matsala matsala ne da ya faru kasancewan ita hukuma ta jarabawar ba ta da ma'aikata isassu wanda suke da kuma kwarewa da za su iya gudanar da wannan jarabawa din to gaskiya a wani lokuta akan samu matsala wajen sabunta kowane irin manhaja da yake kan kwamfuta hmm. wanda tun lokacin da aka jarabawa na gwaji din ita hukumar jam ta gano 'yan matsaloli da aka fuskanta wajen eh, gudanar da jarabawa ɗin so sai aka sabunta manhaja din aka kuma ba da shi wannan sabon manhaja ɗin wa su masu gudanar da jarabawa ɗin wanda shi ɗan kwangila bai samu ya gudanar da wannan sabunta manhaja ɗin ba wato ana iya samun tangarɗa ba wai sabon abu ba ne A sosai ana iya samun tangarɗa zan iya ba da misali kamar kwanakin baya ai kamfanin Microsoft ta fuskanci irin wannan matsalar wanda aka samu kusan a awa guda na farko kwamfuta sun fi miliyan tara a duniya wanda suka makale suka cije suka ma daina aiki. To ita hukumar ta jam ta bayyana cewa inda wannan matsala ta fi kamari shine Lagos da kuma Owerri. amma kuma sakamakon jarabawan ya nuna cewa daga cikin ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da suka zana jarabawar sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ba su iya ma samun maki ɗari biyu ba wannan ya daɗa haifar da damuwa eto eh gaskiyan al'amari shine kaga su cibiyoyi da na faɗi wanda suke gudanar da waɗannan jarabawa ɗin an samu matsaloli da wasu su da dama wanda yake a lokacin da ake jarabawa in akwai ɗaliban da sun ansa jarabawan kuma sun miƙa jaraba sakamakon jarabawan da suka ansa ɗin, amma kwamfuta ta samu matsala wanda yake kuma waɗannan matsaloli ne na yau da kullum a wayannan cibiyoyi din saboda kila tsofaffin kwamfuta ake amfani da su a wayannan wajeje ko kuma rashin sabo da amfani da kwamfuta na su masu rubuta jarabawa din da sauransu shi ya sa ma ita hukumar jarabawa din ta sanya a rika yin jarabawa na gwaji wato mok kenan saboda wanda bai saba da wannan yanayi din ba ya kasance ya saba da shi saboda shi yanayi na jarabawa akan kwamfuta ba iri ɗaya ba ne da yanayi na jarabawa da za ka zauna a baka takarda ka rubuta shi a rubuce. Kamar waɗanne irin matakai dace a ce an ɗauka domin kaucewa sake samun irin wannan matsala ta bana? To gaskiyan al'amari shi ne dole gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka wa ita wannan